Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ibtisam kashi na takwas. Wajen ƙarfe da rabi na dare mummuna mafarki ta fara yi wai ga tunan Umar ya rufe ta a wani ɗaki a daji abinci mata wanda yake cilla mata. Sam saboda tsoro bata san ta shigo jikin Aminu ba cikin bacci ya ji an riƙe shi sosai. Idanu ya buɗe sannan ya sa hannu ya kunna fitilar wayarsa. mamaki ne kama shi ganin ta a jikinsa sosai ta riƙe shi hannu ya sa yana ƙoƙarin janye ta daga jikinsa hawa da yake gangarwa daga idanunta ne ya saka shi tsayawa yana kallon ta wannan yarinya tabbas akwai abin da yake cinta to shi bata faɗa mai ba ta ya zai tambaye ta ko saboda bata son shi ne kullum take mafarki da koke-koke cikin bacci saman goshinsa ya shafa yana sake kallon ta har ya sake kai hannu zai ture ta sai kuma ya fasa hannunsa ya ɗora a saman goshinsa kawai ya rufe idansa da alama yanzu da take jikinsa bacci take shi kam ya kasa komawa bacci haka zai ci gaba da kwana da ita kwanan sa nawa kenan rabon da ya bacci mai daɗi sai wajen asuba sannan bacci ya dauke shi cikin bacci ta ji alamun kiran sallah idan ta buɗe a hankali tana neman yin miƙa ganin da ya makala a jikin Aminu ta saka ruwa ta a tsakanin cikinsa da ƙirjinsa. idanu ta zaro ta ɗan janye hannunta a hankali ta shige toilet brush da ya sanan ta yi alwala tana yi tana nuna yadda ta ganta oh ita kam shi kenan zai ce bata da kamun kai wannan abin kunya da me ya kama fitowa ta daga toilet tana gyara zaman hijabinta ya sai haske ta da shi da sauri ta dan juya baya Ya ce kin gama daddan ne kin tashi juya ta tana dan murmushin yaƙi ta ce ya amini ka san ai mutum yana bacci baya sanin abin da yake yi kai ko ya girgiza sannan ya miƙe ya toilet wato yarinya nan da idan ta kalli shi ba ta iya magana yadda ya kamata amma yau da ta kwana da shi ta fara lalle wannan yana nuna kwana da shi ne yake ƙara jawo raini alwalayi ya fito ganin ta tana nafila nan ya ɗauye sa da tarfi ya fito daga ɗakin har ya isa masallaci na tunanin me gida yarinya karama haka da ko bacci ba ta yi mai daɗi ko ya tambayi aina kai girgiza da sauri don ya tabbatar in ya tambayi aina za ta faɗa mata ko kuma ta faɗa wa ummi hai dawo daga masallaci abin bai bar ransa ba tun da ya shigo bangaren sai yake jiyo amriya ta tana karatun alkur'ani har ya nufi ɗakin sai ya dawo ya zauna akan kujera ya dan miƙe kafafunsa ya kwantar da kansa a saman kujera tare da limshi ido yana jiyo karatunta bisan tana da murya mai daɗin sauraro haka ba san bai san sanda bacci gaba da shi ba Ifti kam sai da ta kai ƙarshen suratul Ma'ida, sannan ta kalli yadda gari yayi haske. Lalle karatu rahama ne. Kwanan bata samu damar yin karatu ba, tana tunanin kar takura mai a hotel. ji kuma ba ta son ta tashi sai Islam. A ta Allah ƙarfe shida da rabi. Fitowa ta tana mamakin yadda aka yi bai dawo ba. Akan kujera ta ganshi, jikinta ne ya sanyi, da alama saboda bai son shiga ɗaki tana nan ne, ya saka ya kwanta ana. Samji ta zuciyar ta ba daɗi, a rayuwarta ba ta son daga ta shiga haƙƙin wani. Dan karamin murmushi ta sanan ta koma daki ta kalbar ke kan gadon ce, wato a fim na ga namiji ko mace suna lulluɓa da bargo in ana bacci abin na ban dariya yau ni ma da alama zan kwaikwaye su ɗaukan bargon da ya tana fafalo a hankali ta shiga ta wuri bargon sannan ta lulluɓa mai jiya wata za ta koma sai ji ta ya ce daɗin ki sake tare min gado ko kallonsa ta yi miƙewa ya tare da ɗaukan bargon ya ce yanzu ai safiya ce ba kya buƙatar kwana da ni ko wannan wani irin mutum ne ita fim in aka shimfiɗa bargo gani take ana godiya ko a rungume ka ko kuma a ɗan kalle ka a yi murmushin jin daɗi in kuma mutum bai farka ba in ya tashi zai ji daɗi to ita gashi ta yi abin arziki an bige da faɗa mata magana ɗakin sa ya wuce gani ita gyara gadon kwanciya ya mai idanun idanunsa ya rufe ita kan bangaren da ta koma ɗakin da ta shiga ta zauna akan gado tana kallon ɗakin kalaman ummi ke sake dawo mata ita kan gaba ɗaya yanzu komai shakarsa take a gidan fata san ta ganta ita kadai sai ta ga kamar wani abin zai same ta wai ta dauko kawai ta koma falo ta zauna tana da nadan ne haka har bakwai da kwata sannan ta wuce kicin me za ta dafa na fa ta fara hidima har hada ingredients tana tunanin yau ce rana ta farko da zai ci abincinta dole ta zage kai ya sake ce mata yarinya potato omelet ta yi sannan ta sauce na hanta ta dan soya dankali kaɗan ta sa daga gefe ta dafa tea ta zuba a flask sannan ta shiga ta yi wanka les ta ɗauko na ɗaya daga cikin lefanta ta saka ta yi kyau sosai ta gyara gashinta duk da ba mai tsayi bane sosai amma ba gutul bane dan kwalinta ta dan daura ta dan yafa mayafi sannan ta dau turare tana fesawa ta ji ana nokin dan kofar Gaban gabanta ne ya faɗi ta fito daga ɗakin tare da nufo kofar ta ce waye hajiya ta ce amarya kin tashi gudewa ta cikin dauriya ta kalle ta hannunta ɗauke da tare na abinci ifti ta gaishe ta sannan ta ce ya jiki na ji an ce baki da lafiya tana murmushi ta ce na samu sauki ga abincin safen ku kallon ta ta yi cikin dauriya ta ɗan haɗe hannayenta tsoro take ji sosai sai dai ta tana tsoron ta abin da zai ja mata a rayuwa sai ta ja hushin kanta dan madan tana tsoron Umar ba da ta taimaki bulki da ta sanar da iyayenta an ɗau mataki tun farko bakinta na ɗarwa ta ce hajiya mun gode amma na riga na yi abinci hajiya ta ji abin a sama taka. balle a yanda take kallon yarinya kamar wawiya cikin dauriya ta ce ki da ni ki bai shi ne ke wahalar da kanki ta dan dake ta ce in na zauna ba abin yi ni ma zaman isa ta zai yi ki da ba lafiya ne da ke ba gwara ki huta lalle kallon kitse ne ke rogo amma ba ta saka mata laya ba ba dai tare take kwana da Amina ba kallon da rigitewa Ibtisam wacce ke wasa da yatsun hannunta tana addu'a tsari a ranta Hajiya ta juya hannunta dauke da tire cikin tsananin kunan rai ta isa bangaranta. Abincin ta juya a cikin bola, sannan ta zauna ta dora kafa ɗaya kan ɗaya tana girgizawa. Lalle da alama yarinyar nan ba wacce ya kamata ta raga mata bacci. Tana rufe kofa ta jin gidan da jikin kofar ta ciki, tana addu'a tare da rike kafar ta da yake rawa. Bata san me yasa take tsananin tsoron matan nan ba. Ta fi minti biyar a gun kafin ta daure ta koma ciki. Bangaren Aminu ta yi, tana shiga yana fitowa daga sa Amshin turaren da ya saka ne cika fala Ji ta kamar ita bata sa turare ba, bayan sai da ta saka sannan ta fito. Kallonsa ta ya yi kyau sosai cikin shadda light blue. Aminu na da kyau, ita kanta ta san kuɗi da kyansa sun fi ƙarfinta. Samun kanta ta kawai da zuba mai ido ta kasa ɗaukewa. Aminu da ya fito yana gyara zaman hularsa, ya kalle ta tana tsaye tana kallonsa. Gyaran murya yi, hakan ya saka ta yi saurin cewa, ya yi ka fito? A ina ciki, ya faɗa yana shigowa cikin falon. A ran ta ce, mm, daga tambaya? Kuma wata ta ɗauko kayan abincin da jera akan dani yana zaune yana duba wasu takardu da ke gefen kujera. Kallonta yana mamakin yaushe ta gyara falon haka, sai gyara murya ya ce ku zaki nemo mai aiki da ni dama mai gadi ke shigo ya dan shashare gidan bayan kwana biyu to yanzu tunda kina gidan ina ga ki nemo mai tayaki aje plate din hannun ta ce bari mu gani ina koma makaranta ga abubuwan sun min yawa sai mu shawara amma yanzu ba wani aiki tunda ba ko ina bane yake datti ka faɗa dan daga alamar yanda ta gani ifti ta dan kalle shi ta ce yayi abinci ajewa ya dawo ya zauna akan kujera ganin abin yake wani bambara kwai duk da ya zauna shi kaɗai da mace haka an daɗe plate ta sa a gabansa sannan ta buɗe flax ɗin gamshin abincin kaɗai sai da suka yi kalli flax ɗin Dake wai tare da cigaba bata danna wayarsa ganin da take ta zubawa ya saka ya saurin riƙe hannunta a hankali ta ɗago ta kalle shi bai kula da hannunta da ya riƙe ba ya ce abincin mutane nawa ke zubawa kallon abincin da ya ce yanzu hakan da yawa na zuba a'a dan kaɗan ka zuba kamar cikin islam dan baki ta turo ita ba ta son wasan faɗa bakan magana miƙo min kwaf na haɗa hannunta da ya riƙe ta kalla ta ce ta yaya sakin ta yi idan sake gyaran murya ya ce ke da hannunki ba za ki kwace ba kamar za ta yi magana kawai ta fasa kof ta miƙa mai sannan ta zauna a ɗaya kujerar tare da miƙa mai kayan ti haɗawa ya sannan ya bismillah ya fara ci magana ta gaskiya ya ji daɗin abincin nan don ba shi da barin katari na shi ba da ya yi girkin ya ci sosai don sai da cinye wanda ta zuba mai ti ya kurɓa sannan ya ce shi nan kin cika min abinci kin sa ina ta nishi da kyar a ran ta ce sai ka cika rage idan zaki shan ti ya ce amma hajiya ta san kin yi abinci don na tabbatar in ba jikinta ne ya matsa ba za ta yi abinci da mu tun da ta saba jinya ce hajiya ya sa hankalinta ya dan tashi kaɗan murmushi ta ce na faɗa mata zan dinga girki da kaina sannan ta girma bai kamata mu ɗora mata wahala ba ya yi mamakin jin kalaman nan daga bakinta samun kan sai da yin murmushi wanda hakan ba ƙaramin mamaki ya bata ba kallon su ta cikin jin daɗin da bata sani ba ta ce ya aminu murmushi kai Fuska sa ɗaure ce murmushi kuma ya karasa magana na ajiye kwaf ɗin hannunsa kallon ya sosai ya ce murmushi ba ne menene naki na murna dariya ta yi ta ce ban taba ganin kayan murmushi ba ne gyaran murya ya dan miƙe ya ce akalla na ji baki magana yaran ta ba haushi ya dan tarnike ta cikin dan takeici da magana ƙasa-ƙasa ta ce duk wacce ta kai lokacin aure ai ba a kira ta yarinya ba wai guwaye da sauri a nan suka haɗa ido zaro ido ta yi don ta tabbatar ya ji me ta ce wata guntuwar shakuwa ce ta taso mata da sauri ta miƙe tana neman barin gwam har ta fara tafiya ta ji an riƙo rigarta ta baya mayafin da ke jikinta ne ya sauko sake shakuwa ta sannan ta dan bibi kirjinta Aminu ya dawo tana turjewa Daudi ita gaban sai ya ce me kika ce sake shakuwa ta da sauri ta rufe bakinta da hannayen ta biyu ta girgiza kai alamar ba komai hannunsa ɗaya ya sa wanda ya rike ta da shi ya dauko ruwan faro da ke kan dainin din ya mika mata tare da mata alama da ta sha amsa ta buɗe, sannan ta sha sosai kallon ta yi har yanzu hannunsa na rike da rigarta ya ce hmm, me kika ce fuskar ta ce ta dan shagwabe kamar mai shirin kuka ta ce na manta kin manta kai ta daga da sauri alama yi eh. to tuno ko na tuno miki kai ta girgiza alama a A. da sauri ta ce Allah kai ne komai sai ka mun zancen girma ni yanzu ban ga wasu shekaru da yawa da ka bani ba mamakin kalamanta ne ya rufe shi ya kalli ta sosai sannan ya nuna kanshi da yatsa ya ce me ni ke cewa ban baki wasu shekaru ba kasta da kanta tare da danyar waro da fuska Amina dan barzar da iskar bakin sa ya ce lalle kin ga garan bacci na yi magana tare da sakinta yana neman juyawa da sauri ta sa hannu ta dan riko sa ta baya cikin sanyin murya ta ce ya haƙuri ba wai dare ne na faɗa ba Allah ni bana son kai ta ce min yarinya bayan ni ba yarinya ba ce wucewa ya zauna akan kujera ita kuma ta bayan sa da kallo kuma wata ta gama cin abincinta tana ci tana kallon sa bayan ta gama ta kwashe ta kai kicin wanke kwanukan ta yi sannan ta haɗa turaren wuta ta fito da shi kamshi sosai ne bebe gidan Amina na son kamshin turaren wuta da alama yarinya ta iya abubuwan gida yayi mamaki ya tabbata aina akwai abin da sosai bata iya ba Ina zaune na kallon ta gefen ido har ta gama turare falon da ɗakin bayan ta sake gyara kan gada sannan ta fito ta mai shi ɓangaren Zama ta yi akan kujera tana daddana wayarta ta yi shiru tana tunanin yadda za ta ba shi haƙuri. Ita dai Allah ta san ba laifi ta ba amma da alama ya ja haushin kalamanta. Ifti haka in ka ganta za ka ɗauka ba ta da magana sai dai a zahiri in ta samu waje to fa sai a hankali. A gidan san ba ta zama sosai a hira da ita saboda ta tabbatar daga ta zauna Umar zai zo ya kafe ta da ido. Shi yasa har ta fi son da ganta a ɗaki ita kaɗai. Miƙewa ta tunin falin inda yake, ta zauna daga ɗan gefe tare da ɗaukar wayar da tana daddannawa. Aminu bai kula da ba, gana haka ya saka ta ce, Ya Aminu, wani satin za a fara registration na second semester. Ok, abin da ya ce kenan ya gaba da duba takardansa. A jiya zuciya ta zauna kawai, don ba san me za ta ce ba, gashi kamar aiki yake ba ta san ta dame shi. Sun ba minti ishirin a haka, so yake tambaye ta abin da yake damunta a cikin bacci, amma ya rasa ta yadda zai yi. Jita ya ce, Ya umman ku, kun yi waya? Kalas ta idanunta ne suka dan canza, cikin dauriya ta ce suna nan lafiya na kira abba ɗazu da safe zance umma ya amma amsa abba take ba shi tun suna hotel ya kula da abba kawai take wa a iya sanin sa mace ta fi uwa da uwa kansa na kan takardun hannunsa ya ce yayar ki da aka yi aure tana nan lafiya ta ɗan yaki ta ce lafiya kalau aya kusa da gida take kai dan daga alamar gamsuwa sannan ce me yasa mita naga kamar bata da lafiya jiki a sanye ta ce sickle cell gare ta ss ce to ciwon ya ci karfin ta ya taba mata kafa da tana tafiya daga baya tafiya ke ba ta wahala kalatte ya ce kin tana da SSC ne biki masanin sanin genotype dina ba kika amince kika aure ni dagwa ta ga yanda yake kallanta sosai shiru ta dinki tare da mai da kai ƙasa dan har ya doka ba ta da amsa da za ta ce sai ji ta ce na tabbata abba ya bincika dan ya fi kowa damuwa da ciwon sake kallon ya bai yi magana ba sai dai ya sake girma girmama zurfin tunaninta a karo na uku gani yadda yake kallanta ya saka ta danyi murmushin yaƙi ta ce kai hakuri da zuba rashin kunya da soyi ba bana na so ne ta ce min yarinya so yake a ce miki babba ta dan yi murmushi wanda ya sa dimple ta ya lotsa ta ce ba wai a ce min babba ba amma ban san a ta ce min yarinya ko kuma ne a ta min kallon abin yarinta yanzu ma bai san san da ya murmushi ba tare da girgiza kai ya ce me yasa mu manya in an ce mana manya ba ma jin haushi gani yadda ya murmushi ya saka ta dan fada da fara'ar ta ce yayi tsakani da Allah kai babba ne irin babban babba fuska ya dore sosai tare da yi mata wani irin kallo ta dan girgiza hannayen da sauri ta ce kar ka fasara magana ta wallahi ni dariya abin yake ban ina kana ta zancen girma na ɗauka mutane da suka kai hamsin zuwa sama su ne suke zancen girma so sai ɗaure fuska ya ce wato dai so yake kici ni ma ba babu bane ko tana ɗan guntse dariya ta ce kai ma ba babu bane ni ma ba yarinya bace wani kallo ya mata sannan ya cigaba da aikin sa ya kula aka taba ta tofa akwai magana shi kuma bai fiye san magana ta tsayi ba ifti kam samun kanta ta cikin farin ciki akalla yau sun yi magana mai tsayi murmushi ta yi Namun cikin farfesun da ke juye a cikin plate ɗinsa, kana gani ka san saboda mugunta yi. Bilkis kam koko ta sha, ta gutsir bread tana haɗawa da shi. Ba ta mata farfesun da aka aiko masa da shi ba. Ji ya ƙoshi, dukin da yake turawa. Kallon ta yi cikin tsana ya ce, karki taɓa roman nan, ki juye min a kwano zan kai wa abokina. A hankali ta ce to, wani haushi ya ƙara kama shi, don shi littafin nan ƙuna mai rai yake yi. Mikiwa ya shiga ɗaki ya cire kayan ya watsar a ƙasa, sannan ya yi wanka. Kayan ya sa ya fito yana kallon ta tana ta ƙoƙarin gyara falon. kafa ya sa ya dan tura keken sannan ya ce dalla ki dinga yi kina kallon hanya kin zo da keke kin cika wannan dan karamin falon ta yana yake son mutum ya wuce banda kina kokarin sani na fadi ya ja wani tsaki tare da ɗaukar da ta saka nan a ciki ya fita yana masifa wallar da kawai ta share ta cigaba da aikin ta a bangaren ajiya kuwa tun bayan dawowar ta kasa zaune ta kasa tsaye ganin zaman ba inda zai kai ta kawai ta fito abin ta kai ce an gama gidan katangar balle ta leka ta gani ko aminin na nan waje da fito kawai ta wa daidaita ta wuce gun ta sai da daɗe yana duba dubansa sannan ya ce yanzu mai ke so a yi mata a hukata ta ko kuma a yi mata ture ta shiga duniya hajiya ta ce in aka yi haka kowa zargina zai yi ni dai kawai kaban abin da zan dinga juya ta sai abin da na ce sai kuma abin da na tsara ba za ta taɓa kallo na ta mummusu ba sannan ka sake tabbatarwa kar wani abu ya shiga tsakaninsu na auratayya sannan ka tura mata aljini wanda zai rikita ta ya sa Aminu ya fara ɗaukar ta mahaukaciya ko mara lafiya dare ya bushe da shi ya ce wani layi da kika saka in har ta kwanta a kai fa ita da shi har abada dan ba zai taɓa sha'awarta ba sannan zan yi miki biyayya wannan abu ne mai sauki ya miƙo mata magani ya ce ki tabbata kin saka mata abinci ta ci in har ta ci so uku ke da kanki zaki bar labari magana aljini kuma kar ki damu zan shirya komai sai dai kuɗin aikin sai kin haɗa da irin ta kwanaki dan dole na miƙa sabon aljini zuwa cikin jikinki ta fahimci me yake nufi sosai dan sanda za ta rufe bakin kowa a kanta sai da ta bashi kanta ya isar da sabon aljini jikinta bata damu ba haka ta wuce cikin ɗaki shi ma ya bi bayanta Allah kamar da tsari da wannan bala'i da masifar a ce saboda burin duniya mutane ba su ɗauki zina wani laifi ba boka ko na ce malam sai dai gama biya wa kansa bukata dan dama umarnin aljanna da yake amfani da su ne akan in har yana so su ci gaba da aiki da shi to fa sai dai dinga kusantar manyan mata tsohon jini ita kuma hajiya miƙewa ta yi dan dama ba wai abin da ke gabanta ba kenan burin da ta sami biyan ta. kuma akan wannan za ta iya aikata komai in ta ce komai to fa lalle tana nufin komai fitowa tana tafi tana tunanin yadda za ta sa wannan yar iska yarinya ta ci abincinta don dakula kallon kitse ashe take yi wa rogo a bangaren ifti kuwa ganin shabi biyu ta yi ya saka ta nufi kicin don ɗora abincin rana gaba ɗaya hankalin da kan mahaifiyarta ta rasa yadda za ta yi ta kira ta a waya dabara ce ta faɗo mata da sauri ta ɗau da ta fara duba yadda ake ɓoye ba in za a kira waya ainihin da nan google ta nuna mata cikin tsananin jin daɗi ta saka sannan ta kira umma ina ringin da addu'a Allah ya sa ta ɗauka har ta katse ba a ɗauka ba jiki a sanye ta sake kiranta yanzu ma ta cire dai akan ba za a dauka ba don har ta sauke wayar daga hannayenta sai ta ji an ce assalamu alaikum cikin tsananin jin daɗi da zamuɗi. ta dauka ta ce umma na Aminu da ta so don ya sanar da ita zai fita daga nan zai taho da su Islam ya ji muryarta da yadda take magana cikin farin ciki umma ta ce Ibtisam na ganin ba wayar a tana murmushi ta ce kullewa ne abu ne ce kan da kira ki kuma hankali na ya kasa kwanciya kalamanta sun yi tsananin ba Aminu mamaki ta yaya mahaifi zai ce kar ta kira mahaifiyarta bai gama dogon nazari ba ya kamar zai juya sai ya ta ce umma kuma na gida ya dawo daidai hankali na ya ki kwanciya wallahi dan juyawa ya kalli kofar kicin din yana mamakin abin da yake ji umma ta ce iftisam har yanzu ban huce da abin da kika aikata ba ko tunuwa ne zafin ki ke ji ta yaya zaki bari abu ya rinca haka kina sanar da irin farin cikin da muke yi na ganin mun yi haɗin auren nan idan da ne suka ci ciko da kwalla sai ji ta ce wallahi umma ban san abin zai zama haka ba ban kuma san a dalili na abubuwa za su rikice haka ba dan Allah umma ki yafe min ke da yaya wallahi na kasa samun nutsuwa ina ganin laifin duk nawa ne jiki ya sanya Aminu ya bafalan ina mimi maimaita kalamanta sa kawai dauka ya tura mata sako akan ya zo ya sanar da ita zai fita amma ya ga tana waya muda ya shiga ya shiru yana nazarin abin da yake faruwa tabbas wannan ya nuna a dalilin sa ne take cikin wannan halin sannan saboda haka ne ba ta samun nutsuwa ko cikin baccinta bayan muda ya kalla inda littafan suke ya dauko dinga da su gaba tunda su islam za su zauna a bayan gefen kujera ne ya dan bige hannunsa hakan ya sa ya saki ledar wasu daga cikin littafan suka fito hannu sai ya dauko sai na kokarin mai da su ciki don wata takarda ta fado daga ciki kamar kai ya buɗe sai kuma ya samu kansa da dan buɗewa kai ya girgiza da sauri ganin bai kamata ba yana kokarin maidawa ya rufe idanunsa suka kai kan rubutun da ke jiki iftisam ki fito waje karfe goma na dare zan ɗauke ki mu tafi sokoto mamaki ne ya rufe shi mutuka tare da wani zargi da ya a cikin ransa wani ne ke son daukar ta su tafi saurayin take kenan lalle wannan ya tabbatar mai akwai wanda take so aka yi karfin hali aka bashi saboda babban sa ya san abbanta ganin tunani suna neman yi mai yawa ya saka ya ja mota ya fita daga gidan ya yi mamaki sosai don yana kokarin shan kuna yango hajjia ta sauka daga kan adadi ta sahu ina ta je ita da ba lafiya ba wucewa ya gida kai tsaye ya je gidan ya tadda su ummi sun fita da su islam da babba aina ce kaɗai a gida jus ta kawo mai bayan sun gaisa ta ce yaya ina iftis? sai kuma ta ɗan rufe baki tana dariya ta ce anti iftisam kalanta ya ce tana da lafiya mikiwa ta tana neman tashi ta ji ya ce ƙauki kamar ƙauki ce sosai ko tambayar ta so ba ta dariya yadda ya tambayar ta kuma ta zauna ta ce ya wuce tambaya ce wannan fuska ɗore ce inda kin gani ba shi kenan ba ta ce ƙawata ce sosai yaya tun secondary school muke tare shiru yana tunanin ta yadda zai yi tambayar ba tare da tare na shi ba ya ɗan gyara murya kafin ya ce ta ba ta da wani saurayi ne da ta amince ta aura gaban aina ne ya ɗan faɗi kaɗan ba dai umar ya tare yayanta ba Aminu ya dan kalle ta kaɗan ganin kamar tana neman tuno amsar da za ta bashi ne ya saka ya saurin cewa me yasa bata aure shi ba bayan tana san shi aina ta danya ajiya zuciya da ce da ta aure wannan ai gwara ta zauna babu aure Zargisa ɗaya ya tabbata kenan akan tana da saurayin da take so ya ɗauki sai ɗan kurba ya ce dan mutum na talaka ciki na sai ya auren sa yi magana cikin alamar buga ciki ta saurin girgiza hannu da ce wallahi yayi ba haka bane san da yake mata ne ya fara zama huka. ya hana ta zukuni ya hana ta rayuwa makaranta wannan biyo ta yake fa saboda kishinsa na hauka dan idanunsa ya rintse kaɗan lalle ba shakka sallarsa ce ta raba su da alama kuma saurayin na matuƙa santa kallon ainihi ya ce in ta san yana san ta haka me yasa bata sanar da ni ba ko ta sanar da iyayenta tab yaya wallahi da ifti ba san shi take ba a gidan gidansa ya taso ya biya takura wa rayuwarta kallo kaɗai in namiji ya mata wallahi sai an kwace shi a hannunsa wani ya yi ai ba so bane hauka ne baka san takura da musibar da ta shiga a dalilinsa ba ne gashi ta kasa sanar da iyayenta saboda dan yayan babanta ne kuma a gidansa yake shiru yayi kina yaran da ya aure yayarta ne me ke faruwa kenan kamar ba zai magana ba sai ya ce me ya aure yayarta to dan aina ta sanar da shi abin da ifti ta faɗa mata sanan ta ce ni na bata shawara akan kattai magana ila ya hakura da ita ne ban san me kuma ya faru ba har ta aure ka ba kallon da umar ya maka mai tuno da yanda yanayin sa yake ya kuma tuno da fasa mai gilas din mota da akai da kawo da aka yi ba tare da shiri ba lalle Umar bai san ba ifti aka ba shi ba kenan sai bayan an daura auren to amma ina ka samu matsala haka ya zauna sam tunani ya hana shi sukuni ya daura ya kwance tabbas tunkarar ta da maganar shine saukin sa amma matsalar shi bai san ta ina zai fara tambayar ta ba haka ya zauna hasu ummi suka dawo sanai ya kwaso su Islam suka taho da gudu suka cikin gida ya bude musu kofa ta bangaren sa suka shiga ciki suna kiran kawar anti da sauri da fito daga ɗaki sanye da hijab da alamar sallar la'asar tai suna ƙara suwa ta rungume su ta ce ƙawaye na kun dawo islam cikin murna da tsalli ta ce zora ta zo ki ga abin da bafa ya sai mana ta yi magana tana jan hannunta ibti da biyu ta tana dariya ilham ta ce zora anti na dauka kin koma gida har ina jan haushi ba za mu nuna miki ba murmushin yaki dai ta ce kwantar da hankalinki ilham zan kwana biyu a nan kafin na koma falon aminu suka nufa inda ka kwatan kwali guda biyu dauke da hoton keke murmushi dai ta ce in yi lalle yau dole a sha murna kallon aminu ta cikin girmamawa ta ce sannu da dawowa shiru yana kallanta fuskarsa dauke da alamomin tambaya masu yawa nan fa aka fara murna suka zauna ana bubbude gwalin yana zaune yana kallon su kallon shi ta ce ya aminu taimaka mana mu haɗa dan ni kam na kasa kamar yace ba zai yi ba dan shi ya tsana a dinga kokarin saka shi abu sai bai san dalili ba idan sa hannu ya jawo abin gaban shi yana haɗawa miki dai ta fara kawo abinci shi kuma yana haɗawa su kam sai islam sun kafa sun tsare suna jiran a gama ifti tana murmushi ta ce ko an gama haɗawa sai an ci abinci sannan za a fara hawa islam ta shagwabe fuska ta ce dadi ni yanzu nake son hawa bai kalli inda take ba sai islam da ya kalla ya ce in kun abincin sai ku yi ta ji daɗi sosai ne yadda ya bi bayan ta dan kallon su tare da sakin murmushi sai da ya gama haɗawa sannan suka zauna suka ci abinci tare islam sai da aminu ya kalle ta sannan ta daina zuba surutu ai tana gamawa ta ja keken ta fito harabar gida nan suka fara kokarin ita kuma tana nuna musu yadda ake ba abin da kake juwa sai da nishaɗi na su islam Hajiya da ke zaune a ta tana yin farfesun kaza wanda take so ta gama ta zuba wa Ifti magani a ciki da kai mata da sunan maganin mata. Inda take juya muryar yaron ne ya saka ta fito waje. Ta kai ta ɗaya babu hanyar da za ta ga abin da ake ciki. Ita kama wannan katangar an cuce ta da aka yi ta. Kunni da kasa sosai tana juyo me suke cewa. Wasa suke sosai sosai tana juyo muryar Iftisam. Wafa ta yi lalle yaran nan duk abin da ta faɗa musu. Kicin ta koma ta gumi da magani a cikin kwanan farfesun da ta zuba mata. ita dai tana fatan an tura mata aljanin da za su rikita ta don tsanar yarinyar ta ƙara shiga ran da matuƙa bayan sallar magariba tana ɗaki tana karatun alkur'ani su kuma suna falon suna kallo kuma su kofa ta ji ta miƙe ta fito gaban tana faduwa don ta tabbata hajiya ce budewa ta bakin ta dauke da addu'a hajiya tana tsaye sanye da dogon hijabin ta sai islam suna jin muryar da suka taho da gudu suka rungume ta ibti ta daure ta ce hajiya ki shigo mana kai ta girgiza tana murmushi ta ce islam ku shiga ciki zan yi magana da anti au mominku su da ya canza ifti ta saurin cewa anti da ya suka sannan suka koma ciki kallon da hajiya ta yi a ranta ta je wato ke 'yan duniya ko sai kuma ta yi murmushi ta ciro ɗan ƙaramin flax ɗin da ke cikin hijab da ta ce ina zaune na ce bari dai ne miki kaza amari na tabbatar ko amari yanzu ku damu da kanku ba ga mijinki ba saurayi ba yana buƙatar ya je ki yadda ya kamata tsananin mamakin da ifti ta shiga ya wuce dukkan tunanin mai sauraro mai matan nan take cewa hajiya ta ɗan riko hannunta ta miƙa mata ta ce da su samu na ma a gabana zaki cinye da kwashe kasusuwan da binne a matsayin iyata na ɗauke yi, shi yasa nake san duk abin da uwa ya kamata ta yi ko taimakon da Aminu ya min dole ne kuma na ne na kula da ke na ga yanzu ki zo kin ga inda nake balle na baki a can shi yasa na taso kallon flex din yi ta ma rasa abin cewa Hajiya ta murmushi ta ce ki ma alƙawarin zaki cinye tas ta kalli kwanan sannan ta daga kai ba tare da ta ce komai ba Hajiya ta murmushi sannan ta koma haka ibni ta shigo da flax mamaki da hana ta shigo ne Kicin da kai kawai ta ajiye sannan ta fito. Ɗakin da ta koma ta zauna fuskata ta cike da mamakin wani al'amari. Ƙarfi takwas kusa Islam suka ci abinci ta gyara falonta sannan ta wanke ragowar kwanukan. Bude flax ɗin ta yi sannan ta rufe. Ita ko da a ce ma akwai abin da ya shiga tsakaninsu da Aminu. Ai ba ta sha maganin nan ba. Balle ta tabbata Aminu babu so balle sha'awar ta a tattare da shi. Fituwa ta shiga wanka sannan ta saka riga da wando irin masu faɗi ɗin nan na bacci. Ta zara hijab ɗinta sannan ta nufi ɓangaren Aminu. Hannunta ɗauke da flax ɗin ruwan tea da kwaf. Yana ɗaki yana waya sanda ta shiga. A hankali ta ajiye sannan ta koma kan gado inda ta kwana jiya. Ta ɗago ta tana daddannawa. Bayan ya gama ya kalle ta, yana tunanin tunda zai iya tambaye ta. Haka ya sha ti yana yi yana kallon ta. Ibti kam ganin shirin ya yi yawa, bata san ma sanda bacci ya fara ɗaukan ta ba. Wai tana hannun ta ko addu'a bacci ba ta yi ba. Karfe sha biyu Aminu yana kokarin kwanciya, ya ga tana girgiza kai da ƙarfi. Da sauri ya karasa inda take dan dago ta kaɗan. Ya ce menene? Gaba ɗaya tana abu kamar mai firgici. Hankalinsa ya fara mutukar tashi da sauri fara karanto addu'o'i yana mata dan abin ya bashi tsoro ya daɗe na mata addu'a kafin ta buɗe idanunta a jikinsa ta ganta a kwance ya rike ta sosai hawaye ne suka gangaro daga idanunta idan ta yayi ja sosai ta ce ya aminu wasu mutane ne ina gudu suna bi na ba ma mutane bane dan ban taɓa ganin irin su ba to sai ta ne ya kama shi ce halaba ki addu'a ba ka kwanta ta ce ban san bacci ya dauke ni ba ina son ka gama shan ne ko sai da safe na maka Hadiza tana kwance a jikinsa yana kallon ta can ya daure ya ce kin tabbatar ba mafarkin tsohon saurayin ki bane yake kokarin jefa ki cikin wani hali shikenan ta fara ta kare ya amini ma ya san abin da ake ciki me kada ta zaune yayi sannan ya ce me yasa zaki jefa kanki cikin wannan halin in har kin san kina san shi hawaye ne suka zubo saman kuncinta bakinta na rawa ta ce gujewa musibar da zan fada ne ke yi ya inda akwai yadda zan yi da na yake ci tarihin rayuwata da shi wayar idan da ya kalla wanda ke zubar da kwalla kamar zai sake magana sai ya kamar shi bai dace ya dame ta da maganar ba da alama ita kadai ta san halin da take ciki kunce yayi ta bayansa da kallo tana share kwallonta kunce dai suka dan juya mu junan su baya kamar wanda suka yi bacci ita kama addu'a kawai take yi sai da ta gama ta shafe jikinta sannan ta ce kai hakuri yayi na boye maka abu kafin ka aure ni bai juyo ba sai dai da sun bashi mamaki ya ɗauka shi ne ya kamata ya bata hakuri kai hakuri a dalili na ana neman a hana ka kwanciyar hankali yanzu kam juya ya kalli bayan da take kwance da alama hawaye take don yana jin muryarta tana ɗan rawa ka yi in hannu ce hannu ta ji an saka an ɗago ta ta zauna akan gado tana kallon sa shi ma kallon yake sai dai yanzu ta tabbata kallon